الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم جمعة juma'a wanda yi biyar ga watan shida shine watan jumada saniya shekara ta tara, wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyu shekara ta takwas ya zama Allah za mu tashi aya ta ɗaya don mu ɗauko karatun a bisa kan gaba na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنشأنا من قرنا الآخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا تأكلون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون نعم muna magana kan annabi Nuh da ديك شاد da yake sha da mutanensa da tsawon lokaci da ya ɗauka yana kiransu dare da rana amma kuma ba su imani ba a ƙarshe ce to ubangiji ka taimake ni da sababin wannan ta ni da suka kanan ne Allah subhanahu wataala ya yi musu ake cewa ya yi komi da taimakonsa da umarninsa idan al'amarinsa ya zo shine tufana wanda za a halakar da mutane kuma hattan da ya cika ya baƙara ya maƙara to shine ce ka shigar da duk wani aure na halittun da ka iya samu biyu kowane aure ka shigar da su na mutum ne na tsuntsaye ne na dabbobi ne na tsirrai ne ma shi duk ka shigar da su saboda za a shafe ƙasa ne wayannan da za a shigar da su su ne kaɗai za su rage su zama iri a nan gaba to ne Allah subhanahu wataala ya halakar da duk duniya din baki ɗaya illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum sai wanda magana ta riga a kansu wala tukhatibni shine wanda suka imani da su sai ce wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraq kakkai mun magana game da wanda suka cuci kansu wadannan za a nutsar da su ɗansa da matarsa idan komin na yake fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalim in ka daidaita akai to ka godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya tsirar da mu ka ce godiya ta tabbata ga ubangiji wanda ya tsira mu daga mutane wanda suke azzali sannan ka ce ubangiji ka saukar da mu masauki wanda yake mai albarka kai ne fiyayye mai saukarwa to Allah ce inna fi zalika la ayat wa in kunna la mubtali hakika akwai abin izina ayoyi a cikin wannan ko da yake dai mu masu jarraba ne wannan abin da muka jarrabawa jarrabawa ne to ba ma wai a wa'annan ba umarni da hani duk jarraba ne ai ko manzannin ma jarraba ne cewa za a yi imani da su ko ba za a yi imani da su ba sannan umarni da hani duk jarraba ne muna bulukun bishari wal khairi fitna muna jarraba ku da alkhairi muna jarraba ku da sharri ka mutum an bashi alkhairi fitina ne an bashi sharri ma fitina ne me fitina din jarraba an baka ne a gwada alkhairin da aka baka ka goda Allah ko ko zaka ga dabara ka ji eh wala inna ma utitu ala ilmin indi injuwa inji karo na ko shi yana ganin sa ne da su suka bashi Allah ya ce fa khasabna bihi wa bidari al-ard to sai mu ga dabarar da zai kuma kayyane sai yanzu Allah ya ce sai ya nitsa to haka nan aka jarabu tun da shari aka ba tun shari shi ma jarraba ne a ga zai yi haƙuri zai yi juriya zai koma zuwa ga ubangiji ko ko zai shiga kama kama da shauransu yanzu an halakar da mutanen annabi nuhu sai waɗanda suka imani da shi da shauran halitta da Allah ya ce ya shiga cikin wannan jirgin ruwa Allah ya ce sun in sha'ana min ba'adihim ƙarnan akharin sai muka muka farar da qauman ƙarnan akharin wasu tsare kun min ba'adihim a bayansu Wai muka halicci wasu tsare kun a bayansu can sun tafi an gama sai waɗanda suka rage waɗanda suka ɗan rage nan su ne suka zama iri wanda za su haifar da sabon ƙarni mm. to su ma wannan tsarakun fa arsalna fihim marasulan minhum sai muka aiko manzo minhum daga cikinsu muka zama wato daga cikin waɗannan wanda suka zama su ne halifofi ɗin sai Allah ya aiko manzo an gane ko minhum daga cikinsu to waɗanda suka rage ɗin su ne samudawa to manzo ɗin da ya zo ya zo musu su ma shi ma da sako daga Allah baraka wa ta'ala aiken da ya zo musu da shi a ne abudullah ma min ilahin wairo. ku bauta Allah shi kadai ba ku da wani bauta sai Allah afala tattaqun ba kwa kiyaye abinda manzanni na suka zo muku da shi ba ku yi aiki da shi to me amsar da suka bayar wa qala al mala'u min qawmihi alladhina kafaru al mala'u masu fada a ji a gari masu kudin gari masu mulkin gari masu wato zaka ce masu ilimin gari sune mala'u min qawmihi daga cikin mutanansa alladhina kafaru wadanda suka kafirce wa kazzabu bi liqa'il akhirah suka karyata daga muwallahira cewa ai an mutu an mutu kenan na mutuwa na hayawa ma na hannu وما ba hoti. kawai rayuwa iya wannan ci. Na mun mutu ba za a sake tada mu ba suke yin abin da suka ga dama wa atrafnahum fil hayatid duniya muka jiyar da su daɗi daga taraf taraf mutumin da yana da abin da ma ya wuce bukatar su zai sayi banza sayi wofi saboda ya samu wadata to muka jiyar da su daɗi fil hayatin duniya a wannan rayuwar duniya eh, duk abin da suke so suna samu sai suka bugi kirji suka ce ma haza illa basharun mislukum wannan manzon da aka aiko muku ba wani abu fa dan adam ne irin ku fa suka kawo misali ya akulu min ma ta'kuluna min yana ci daga irin abin da kuke ci wa yashrabu min ma tashrabun yana sha abin da kuke sha to da ya zai ce kuma ya Allah ya aiko shi daga yana Allah ya aiko shi dan adam ne irin abin da kuke yi yana yi abin da kuke inda kuke kwanciya ne yake kwanciya inda kuke tashi ne yake tashi abin hawan da kuke hawa irin sa yake hawa to ya zai zo ya ce Allah ya aiko shi amma suka yi musu barazana suka ce wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idan la khasirun nan ne za mu tashi ko na to wannan al'ada ce ta duk waɗanda suke su ne suke jin daɗi a gari to duk wani abu da ya zo na gaskiya wanda suke ganin wannan abin na gaskiya zai karya musu lagon jin daɗinsu to su za su fara tashi su yaƙi wannan gaskiya wannan haka ito tun asali a gare ga shi tun mudu bayan mai bayan wanda gudu. haka abin ya zo har zuwa yau me yasa abdullahi bin ubay bin salul yayi rigima da annabi sallallahu alaihi wasallam a madina ai saboda wannan ne saboda ya kai matsayin da ya rage kaɗan ya zama shine shugaban mutanen madina ba kiɗa sai kuma ga kuwa ne za ka ɗan rashuwa da ake karɓa dan wani riba da ake karɓa da wani na ne to kuma ga wani annabi ya zo ya ce wannan haramu kaga kafofin shigo shigowar kuɗi sun ja da baya kenan sa'annan biyayyen mutane kuma ga annabi ba irin biyayya gare shi ba inda zai so a ce shi ne sarki sai abin da ya faɗa a ji yanzu kuwa ba abin da annabi ya faɗa sai abin da Allah ya ci shi ma mai isar da saƙo ne to don haka ya zama dole kuma ba inda zai ba inda zai abin ya fi ƙarfinsa sai kuma kuma munafunci zagon ƙasa ya za a yi kaza ana ta zagon ƙasa iri-iri wannan haka ɗabi'a tun daga shi tun daga bayan annabi nuhu har zuwa yau haka abu ke har kuma Allah ya tashi kasarsa duk wanda suke son suke jin daɗi ta hanyoyin da ba su kamata ba yayin da aka ce a tashi a gyara da su ne farkon masu yaƙa wannan gyaran saboda mai saboda gyaran zai hana musu ne wannan jin daɗin da suke zai hana musu samun ta wannan mugayen kafofi da suke samu abin da suke samu zai hana musu tsotse jinin al'umma da suke wanda ta nan suke samu duk zai hana musu wadanda don haka dole ne dole su tashi su yaki su yaki wannan gaskiya din da ta to ga barazanar da suka yi musu nan suka ce ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ولئن أعطاكم بشرا حقيقة إذا كنتم أن أدن مثلكم إرم بشرا مثلكم أن أدن إرم yana ci kamar yadda kuke ci yana sha irin yadda kuke sha yana kwanciya inda kuke so ya kuma ku zo kuma ku bi shi innakum idan laqasin lalle ku ta lalle ta ba hankali gare ku ba ku da rabo ma idukum yanzu ya dinga muku wato barazana annakum idan mutum cewa idan kun mutu wa kuntum turaban kuka zama kasa annakum wa izaman kuka zama kasusuwa annakum mukhrajun wai za a ku daga cikin kabari a sake raya yanzu ku kun yadda da wannan su ne su manyan garin nan su ne masu yi musu wannan famfo gane ko don me don su dora su akan mugun aikin da ainihin suke son su dora su mm. ka suke yi musu famfo cewa kar su yadda da abinda da manzon yake gaya musu suka kara da cewa haihata haihata lima tu'adu haihata haihata lima tu'adun إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين نعم هيهات هيهات لما توعدون kai ya yi ya yi nisa limatu a adun ga wanda ake muku su. na cewa in kun mutu za a tashe ku kai wannan magana ta yi nisa ba haka abu yake kai ku yadda da wannan in kuka yadda to lalle ku tabaku ne marasa hankali mm. in hiya illa hayatun dunya suka kara musu da cewa in hiya babu wata rayuwa illa hayatun dunya su wannan rayuwar ta duniya kawai na mutu wa na haya wa ma na hannu biyu musu da mu matattu ne yanzu an raya mu mun gane ko don ma mun sake mutuwa wa ma na hannu biyu musu ba za a sake ta da mu an tafi kenan mun zama abin ya za a mun zama ƙasa mun zama ainihin wato ƙasusuwa a sake cewa kuma za a ta da mu kai ai hata ai hata wannan magana ta yi nisa ba haka abin yake suka kara da cewa in huwa illa rajulun iftara ala Allah kadhiba wai wannan hukun in huwa shi ba kowa bane da kuke ganin shi illa rajulun shi dai wani mutum ne iftara ala Allah kadhiban da yake ya zo ya danganta zuwa ga Allah abinda suka gaya wa mutanen su kenan masu raunin hankali eh? wato talaka wanda ake ganin za a yi wasa da hankali wa ma hannu bi mu'minin ji shugabannin da suka ce mu ba mu yadda ba da wannan abin da yake gaya muku hmm. naka kuma a matsayin mabiya gare mu kakku yadda da wannan abubuwa suka ziga su suka yi musu famfo a kan haka wannan shine yadda ya kasance kuma da damansu suka bi mai suka bi shugabanninsu a kan haka za ka su kuma rigimarsu za ta zo rana alkiyama hmm? rigimarsu za ta zo alkiyama lokacin da azaba za ta shafe su za su suna barranta daga waɗannan shugabannin da suka yi musu famfo suka ɗora su a hanya wacce take ta ƙarya hanya muguwa hanya istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa rawul azaba wa taqatta'at bihim al-asba anan duk alaƙoƙin da suke tsakanin su za ta ƙare sai tsinuwa sai zagi sai kaza da shauransu na'am قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين نعم to abu ya kai ya kawo kamar yadda wanda ya gabace shi yayi shi ma abu ya fi ƙarfinsa sa inda mu taimakon Allah shi na annabi nu inda yace qala rabbin surni bima kazzabun ko to shi ma haka wannan annabi ya nemi taimakon Allah qala ce rabbin surni ubangiji ka taimake ni bima kazzabun da sababin ta ni da su nan take ko Allah ya amsa masa qala ubangiji ce amma qalilin la yusbihunna nadimi ba da dogon lokaci ba nan dan lokaci kusa la yusbihunna lalle za su wayi gari nadimi na suna masu nadama a bisa ta kaɗin nan da suka yi da taurin kai da suka yi ma da ainihin sarefantar da kai da suka yi to nan dan lokaci kaɗan za su waye gari suna masu nada. kenan nan da nan Allah ya amsa addu'ar wannan ba. to ana nan kuwa fa akhadhatkum as-sayha sai tsawa ta kama su na bil haqq ruko wai na gaskiya ba rukon wasa ba eh ruko gangan ruko ce musu wanda ta dinga ainihin tsawon nan sai ta musu ruko na gaskiya fa ja'alnahum wusa'an sai muka sanya su wusa'an fadaddu an fassara wusa'an anan da sar'a sar'a ka annahum a'jaz nakhlin khawiya wacan aya sai ta fassara wannan wato muka sanya su kayayyu da sababin wannan tsaya duk suka dinga zubewa suna kifewa ainihin a ƙasa saboda ƙarfin wannan ainihin tsawa da ta وبعدا للقوم الظالمين وبودا wato ya al'amari ya nisata bil qawmi zalimin da mutane waɗanda suke masu cutar kansu ta hanyar ƙaryata manzanninsu wannan shi ne sakamakon abin da ya faru gare su saboda ƙaryata manzo da su to haka ne Allah shi ma ya ci gaba da sake halittarsu domin domin dama shi su tun farko in ya so sai tafiyar da su mu ne dai aka kyale mu amma wancan da sun taba manzo sun saba umarnin Allah yanzu sai a tafiyar da su amma mu sai muke irin ninkin ba ninkin abin da suke amma Allah subhanahu wataala yana mana hakuri yana kyale mu dai saboda me saboda abu guda biyu amma kana Allah mu'azzibahum wa anta fihim amma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba matukar kana nan a cikin su ya rasulullah sannan Allah ba zai musu azaba ba matukar akwai masu istighfar in tsiraru da suke tuwa zuwa ga Allah da gaske a bisa abin da suke aikata da kuma nadamar abin da suke ganin ana yi wanda ba su da karfin da za su gyara sai dai su ki abin da zuciyarsu wani lokaci ma ba su da bakin magana to arzikin wa'annan Allah ya mana sauraro ya yi mu don me don gata da muka samu na annabi sallallahu alaihi ko za mu tuba eh mu koma zuwa gare shi kuma sai ya ke mana baki daya abin da muka yi na ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء فبعدا لل فبعدا لقوم لا يؤمنون الله ثم انشأنا sannan muka halicci qurunan a can yace qarnan eh, guda daya amma saboda arakun da yawa wasu bayan wasu kamar yadda ya faɗa a aya ta gaba to suna da yawa ba sai an ta jero mana su ba Allah ce sun ma sha na min ba'dihim qurunan sai muka halici araku akhari na wasu dabban min ba'dihim eh bayan waɗancan da suka riga suka gabata hmm. na bunu da ainihin mutanen samut ma tasbiqu min ummatin ajalaha min ummatin wata al'umma ma tasbiqu min ma tasbiqu ajalaha ba za ta riga lokacin ta wai ba za ta riga lokacin da Allah ya yi nufi za ta halaka a sai lokacin ya yi sannan a halakar da ita za ta ta yin abubuwanta Allah yana dubanta inda rabbaka la bil mirsad wangine yana madakata yana kallon su har sai lokacin da Allah ya yi halaka wasu za ta zo to sannan sai ta wa ma yastakhirun haka ma min ummatin babu wata al'umma yastakhirun da za su jinkiri ajalaha lokacinta in lokacin ya kuma babu jinkiri ko da na ko da na wanci da Allah subhanahu wataala zai tafiyar da ita mm. lokacin da ya da kenan duk ire-iren da suka dinga zuwa a bayan ainihin mutanen Samud to haka waɗanda suka saba haka Allah yake halakar da su wayannan su zo Allah ya halakar da su sun yace na rusula na tattara sannan muka aiko manzanninmu tattara a jere ma'ana ya tabi'u ba'aduhum ba'ada shashin su yana mun shashi wannan manzo ya zo wannan ya ce wannan ya zo ce kullama ja ummatan rasuluha duk sanda wani manzo ya je wa al'ummarsa al'ummarsa kazzabuhu sai su karya tashi, haka suka yi ta yi domin ma fa atba'ana ba'dahum ba'dahum ba'da sai muka biye shashinsu da shashi a wajen me a wajen halakawa. kuma sai aka ta biye musu wanda duk suka saba din nan sai ya halakar da su domin ba su da gatan da muke da su a أحاديث eh, sai muka sanya su a hadith labari labarai sai a dinga cewa waccan al'umma ta yi kaza Allah ya halaka da ita waccan al'umma ta yi kaza Allah ya halaka da ita duk babu sun tafi fa bu'dan nisa ya tabbata daga rahama Allah li qaumin la yu'minuna ga mutanen da ba su imani da manzannin su shine Allah subhanahu wataala ya faɗa wani gurin yace wa kam ahlakana min al-quruni min ba'di nuh yawa muka halakar min al-quruni na daga tsaraku min ba ba'da nuhin bayan annabi nuhu. Allah yana yana aiko manzanni suna karyatawa Allah yana halakar da su sai iya wanda muka ji labari minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasas alayk ko wanda mun baka labarin su akwai wanda ba mu baka labarin su tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama man kallama wa rafa'a ba'dahum to haka a wata ayar Allah subhanahu Allah ma a hadisa wa mazzaqnahum kull munath muka sanya su labarai min kekketa su dukkanin kekketa kamar inda suka mai kamar inda suka keta sakon Allah da manzanninsa suka zo da su zuwa ka suma ma muka kekketa su na halakarwa da ruwa an halakar da su na halakarwa da iska an halakar da su na halakarwa da tsawa an halakar da su na halakarwa da jini an halakar da su wanda aka mai da su burrai an halakar duk kowa gwargwadon ainihin inda Allah ya so ya nuna ya ɗanɗana musu to haka yi na ثم أرسلنا موسى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون الله سيسألك زوا النبي ainihin Musa da ɗan uwansa Harun inda manzannin da yawa tsakani yace sun ma'arsalna Musa wa qawu Harun sannan muka aiko kaga sai zo da summa ta me littarahi bayan wani zamani Eh? Sun ثم أرسلنا na tattara. Hmm. manzanni wannan suna bin wannan wannan suna bin wannan mutum sai an je ba mu kanin labarin halin su hmm. me halin su kullama ja ummatar ha kazzabu to kaga da al'amarin su ɗaya ne a fa atba'na ba'dahum ba'dan duk menene da halin su ɗaya ne inda suka yi ma haka muka yi musu muka allahu waja'alnahu hadisa muka sanya su labarai to can gaba kuma sun ma arsalna Musa akahu harun sannan muka aiko musa da ɗan uwansa haruna bi ayatina da hujjoji hmm? nan musa ba shi hujjoji tisa ayatin bayyana ayoyi guda tara bayyananu da aka ba shi wa sultanin mubin da hujja wacce take me wacce take mabayyana sulta hujja mabayyana shine a taura da aka ba shi wancan kuma ayoyi da suke tabbatar da gaskiyarsa cewa a tauran da ya zo da ita daga Allah ba kirkirar ta yi ba duka waɗannan ila ra'auna wa mala'i zuwa fir'auna da manya-manyan fadawa su ƙaru na su hama su fastakwa su ma sai suka yi girman kai da kanu qauman alin suka zama mutane ne masu takawa da jiji da kai a bisa me a bisa abin da aka aiko annabin Allah da shi girman kai akan haka qalu suka ce a nu'minu li basharayni mithlina wa qawmuhuma lana aabidun yanzu mai imani da mutane ƴan adam irin mu sanan mutanen su ma bayin mu ne kuma su Allah ya rasa wanda zai aiko sai a cikin zu a cikin bayin mu kaga magana ce ta ni da wulakanci wa kazzabuhuma fir'auna da mala'i sa manya-manyan fadansa fakazzabu masu su karyata na musa da hawa fakanu min al-muhlakin sai suka zama daga ababen halakawa lokacin da su ma halakawa su ta zo da Allah ya shi halakar da shi bayan ya yi fir'auna وجعل إن فرعون علا في الأرض يعني تقاوى إن دي قدامة فما الله يزود da azabarsa ya so ya gwada masa shi ba komai ba ne to kaga sai da zo tsakiyar ruwa Allah subhanahu wataala kuma ya haɗar da ruwan baki ɗaya ya halakar da shi har yana so ma yi imani ko a wannan lokaci amma Allah ya hana shi ni amantu billazi amin billazi amana bihi banu isra'ila ko wa ana min al-muslimin hal ana wa qara'a asayta qablu wa kuntu wa kunta min al التقدير واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك عليه Allah ce wa laqad atayna Musa al hakika mun ba Musa littafi shine at-Taura la'allahum yahtadun ko su sa shari'a sa shari'a da abin da yazo a cikin ainihin at-Tauran to amma me ya faru sai suka karyata da shi Allah subhanahu wa ta'ala shine faɗa wa guri ce ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى mun ba Musa littafi shine a taura bayan mun halakar da kun farko wanda suka riga su dan me muka ba shi basaira ne basaira ne dan ya zama basira gani eh ya haske wanda zai nuna musu hanya wa hudan ya zama shiriya wa rahmatan ya zama jinka la'allahum yatadhakkarun ko sa tinga tunatin tintini a cikin al'amarin amma ina musu wannan ba sai suka karyata wa kazzabuha wa kanu Kano al-muhlakin suka karyata suka zama daga cikin halaka wannan shi ne karshen al'amarin wa وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناه ba mu kisar annabi isa da mahaifiyarsa cewa waje annabna maryama wa ummahu aya mun sanya ɗan maryam shine isa wa ummahu da mahaifiyarsa maryam aya su zama wata alama mai shiryawa a kan ikon allah shine mai ita ta haihu ba tare da miji ba shi kuma an haife shi ba tare da uba ba to amma kafin shi fa akwai abin da ya fi wannan mamaki ko shi ne mai annaba adam shi ne an haife shi ba uwa ba uba ɗin ga maryam a ga hawa an haife ta da uba babu mai babu uwa wannan duk ayoyi ne wanda suke nuna ikon Allah shi inda ya so haka yake yi wa'awainahuma muka taro su kamar wato isa da mahaifiyarsa ila rahwatin zuwa wani wuri mai tudu na'am zati qararin ma'abocin ni'ima gurin Allah ya zuba ni'imomi na amfanikan na gona iri-iri a wannan gurin wa ma'in kuma Allah ya sanya idanuwar ruwa mai bulbulowa wanda take mai gudana a wannan gurin ga guri mai tudu guri mai tudu mai zai bayar yana guri maɗaukaki zai baka iska lafiyayya mai kyau saboda ba wani abu da yake kare ma iska na biyu ga ni'ima akwai amfanin kan gona iri-iri da suke fitowa a gurin ga idanuwar ruwa lafiyayye wanda za a sha a yi kyakkyawar rayuwa wannan Allah ajiye su a wannan gurin to wani guri ne ya sufarci da wannan sifa ne malamai suka yi ta a kai? wasu ka ce misra ne wasu ka ce a'a dimashik ne wasu ka ce a'a wannan anharu dimashik inda kogunan dimashik ɗin suka kwarara wasu ka ce a'a ramla ne a ƙasar falastin ne wannan guri to amma bayan duk tattaunawa dai shi ibn kathir yake ganin cewa wannan gurin a falastin ne wajen baitul maqdis saboda me saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa arja'ala rabbuki tahtaki sariyan wannan kuma aina ne a baitul maqdis eh inda ainihin ta haifa annabi isa ko kuma ce kusa da baitul maqdis domin nan baitul laham inda aka haife shi don haka kai ja baitul maqdis kenan area baitul maqdis nan ne inda wannan guri yake rabwatin zati qararin wa ma'in to Allah ya ajiye su a wannan guri da shi da mahaifinsa domin mai domin samu kyakkyawar rayuwa samu kulawa tun da ba shi ba uba da zai ɗauke shi ya masa ta ya masa sai Allah ya kawo shi gurin da zai yake zai kyakkyawar rayuwa gani ko wani gata ne daga Allah subhanahu wataala ya ba shi ita ta ci ayan itaciya masu kyau ta samu nono lafiyayye ta sha ruwa mai kyau ta samu nono lafiyayye da za ta ba shi shi kuma itaciya guri mai iska eh, da zai samu mai shi ma ingantacciyar lafiya to kaga dai tsari ne na Allah subhanahu wataala da ya ajiye su a wannan na'am يا أيها الرسل كنوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون نعم. ya kira zuwa manzanni baki daya cewa kulu min at-tayyibat daga abubuwan da suka tsarkaka wa amalu salihan kuma ku aiki na kwarai abubuwa tsarkaka su ne abubuwan da suke na halal kafin kuma Allah ya yi musu wannan ziri. din ba za su ci daga abin da yake mummuna ba ba su ci abin da yake harama, wa amalu salihan su aiki na kwarai dama Allah ya musu zabi da wannan cewa su ba masu saɓan Allah ba ne, tabaraka wa ta'ala naka waɗannan sifa sun sifaitu da su masu ne daga tsarkaka kuma ga aiki na kwarai shine ya zo a ainihin dangane da hadisi ingantacce cewa ma nabiyin illa wa ra'al gana babu wani manzo sai ya kiwon dabbobi me hikima ciwon dabbobi saboda gumin hannunsa ne sana'a ce wanda da wannan zai mai zai samu abin da zai kai bakinsa sawa'un nasa ne ko na wani in nasa ne nasa ne yake yawo da su gulabe na ruwa wurin ciyawa eh, sikiyo ya matsa daga cikin nonansu ya sha ya sha daga wanda yake mai ɗansa halas ɗinsa saboda shi ne yake wahala da su yake kiwo in kuma biyansa ake to haka ne zai je wahala da su sannan kuma ya ci daga wannan abin da aka ba sai ka ce har kai ya rasulullah ce na'am wa ana kuntu ar'aha ala qararid li ahli makka ni ma ina yin kiyo ga mutanen makka a bisa ɗan wasu kwabbai da suke biya to banda wannan samun halal kuma akwai hikimomi a ciki saboda dabba da bata magana eh bata magana aka ya zama shi ne zai kula da ita ya gane me yake damunta eh? ba hankali sosai da za ta ce wannan mai kyau ne wannan mara kyau eh? shi zai kokari ya ganar da ita cewa ya kai ta inda yake wuri mai kyau kuma ya kiyaye ta daga wurin da yake na halaka to kaga horo ne kenan ake ba su domin in sun iya wa dabbobi da ba su da hankali dabbobi da ba za su yi magana ba sun kula da maslaharsu ashe abu ne mai sauki kuma su kula da ta ɗan adam wanda yana magana yana da hankalin da za a iya fuskantar da shi wannan shi ne hikimar kowane wanzu sai da yi sai da yi kyau kamar wani horo ne aka ba su Allah wa amalu salihan fi aiki na kwarai dama aiki na kwarai aikin su su ne kuma masu kira ma zuwa a yi aiki na kwarai din zuwa aiki na kwarai din a wata aita ni bima ta'maluna alim hakika ni masani da duk abin da me abin da kuke aikatawa kamar yadda zo su ma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan magana cewa inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyibun inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin قال قال قال الله تعالى يا ايها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ai zuwa kashi sai ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa inna hadhihi hakika wannan ai wannan hanya wannan shari'a din ummatukum shari'a ku ce ummatan wahida ainihin shari'a ce guda ɗaya amma yana nufin addini ne guda ɗaya domin inna dina inda Allah al-islam addini a wurin Allah musulunci don haka duk ainihin manzanni duk addini guda ne shine me shine musulunci inna hadhihi ummatukum ga wannan addinin ku ne guda daya ummatan wahida wanda yake addini guda daya wa ana rabbukum fattaqun ni kuma ni ne ubangiji me ni ne na halicce kuma ni na saukar da wannan addini na ka fattaqun ki kiyaye dokokin da suka zo cikin wannan addini ku bi su sau da kafa ku bi su sau da kafa gurgudan iyawa da haka kira ne daga Allah tabaraka wa ta'ala na me na riko da addini shine saukar da shi kuma shine wanda ya halice mu yake son mu shi to fa taqatta'u amran bainahum zubura na فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما, أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون نعم. Allah subhanahu wa ta'ala ce fataqatta'u suka yanyanka amrahum bainahum al'amarin sa tsakanin su zuburan jama'a jama'a masha Allah ce addinin nan guda ɗaya kamar wancan suka kama wani addini daban wancan suka yi buda wancan suka yi hindus waɗancan ga suna bal a cikin addini ɗaya ma hanyoyi daban-daban kamar yadda annabi ya ba da bayani cewa wannan ainihin al'umma za ta karkasu har zuwa kashi ainihin saba'in da uku yani ko shi ne karkasuwa za a karkasu kashi-kashi su sanin kullum hizbin bi ma yin farihun kowane jama'a suna alfahari da abin da yake tare da su suna ganin nasu ne daidai na waɗansu ba daidai ba ne kaga sarrai ya shi tun daga shi Allah ce addinin na na gaskiya ne tun da addini ne shi ne na gaskiya dole akwai ka'idodinsa akwai dokokinsa wanda duk ya kauce masa ya san ba a kansa yake to amma jamu sai suka rabu kashi kashi kowa kuma yana alfahari da abin da yake tare da shi yana ganin shi ne daidai na wani ba daidai ba ne ko kamar yadda ma Allah ce wa qalat yahudu laysat an-nasara ala shay'in wa qalat an-nasara laysat al-yahudu wa hum yatluna al-kitab suna karanta littafi a littafin da an gaya musu me daidai me ba daidai ba amma kuma su wannan yana kore wannan akan daidan wannan yana kore wannan akan daidai Allah ce fa zarmu tare su su ta wannan kama kama fi ghamratihim a cikin ainihin batan su hatta hin har lokacin da za su gamu da ni za su zo su same ni a sannan me Allah subhanahu wataala wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah Allah zai hukunci a tsakanin sa ranar da waye daidai waye ya kuskure a ya na to a talis har lokacin da me har lokacin da za su zo su haɗu da ni wannan kenan a yi musu sauraro kuma Allah ma yana yi musu sauraro kamar yadda ya gaya annaba wani guri yace famahilil kafirin amhilhum yi wa kafirai jinkiri ni ma an yi musu jinkiri har lokacin da za su zo su haɗu da ni kamar yadda faɗa wani guru kuma ce zarhum kulu wa ya yatamatta'u wa yulhihimu al'amalu fa sawfa ya'lamu haka nama nuna duhun bihi min malin wa banin suna da san abin da muke ƙara musu min malin na daga dukiya wa banina da 'ya'ya tsari ulawun fil khairat wai alkhairai da muke ta koro musu alhali kuma suna ci gaba da kafirci sai ƙara musu dukiya muke sai ƙara musu yawan yaya muke sai kara musu karfi muke yi eh, suna da tawai alkhairi ne wannan abin da muke ba su a ba alkhairi ba ne istidraji istidraji wato shigo shigo ba sauri ne Allah yake ba su, shigo shigo ba su kinan Allah yana yi musu haka ne don ya kama su da hujja shi sa ce balla ya a a'a ba su sani ba ne ba su sani ba Allah yana yi musu wato ainihin shigo-shigo ne ba zurfi don ya kama su hannu bibbiyu a bisa abin da suke aikatawa hmm. shi na Allah ya faɗa wani gurin falatu jibka amwalu hun wala auladum inna ma yuridu Allah azziba hun biha fil hayati kada shiga tarin dukiyoyin su ya burge ka ko yawan ƴaƴan su ya burge ka ko yawan ƙarfin mulkin su ya burge ka suna yin abin da suka ga dama a inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha Allah yana so ya musu azaba ne da wannan dan in sun zo ya kama su hannu jillu na ba ku dukiya ya kuka da ita na ba ku yan yaya ya kuka da shi na ba ku mulki yaya kuka da shi duk wannan bai san ku gode mun ba ku bauta mun amma duk kuka yi watsi da wannan kenan ashe ana so a kama su ne da hujja shi sa aka yi mu shi sa Allah ya ce balla ya shauru a ba sani ba yawan dukiya da muke ba su da karfin mulki da muke ba su da faɗi eh, faɗa a karɓa da muke ba su. ba wai don ba alkhairai ne muke koron su a muna musu tanadi ne na su haɗa rami wanda yake ba za su yi fitowa ba isa yake a wani gurin yake ni wa man yukazzibu bi hadha alhadith juhun min haythu la ya'lam wa umli lahum kai dimati yake kyale ni da wanda suke karyata da magana ta a ina yi musu istidiraji min haythu la ya'lamuna ta inda ba sani wannan abin da ake ba su ba wai don gata ne a istidrajin ake wa umliyo ina jinkirta musu ne dai har zuwa me attahin har zuwa lokacin da zan haɗu da su إن الذين هم من خش إن خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون ta ɓangaren kuma masu jin tsoron Allah subhanahu wataala wancan ba su da kiyaye doka ga shi ana danno musu dukiyoyi ana ba su dama suna mallaka abubuwa suna hawa mulki suna rike matsayi iri daban-daban suna yin abin da suka gana masu ne masu faɗa a ji to Allah ce wannan ba wai alkhairi ba ne eh? a wannan me a don mu kama su ne hannu bibbiyu inna ma yuridu Allah li yu'azzibahum biha Allah ya sai musu azaba ne da wannan to amma masu kiyaye dokokin Allah fa yace innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun hakika waɗannan da suke mushfiqun masu tsoro min khashyati rabbihim da jin tsoron ubangijinsu tsoron ubangijin suke ji ba sa ba shi suke jin tsoro suna kiyaye dokokinsa an gane ko wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun waɗannan da suke sun yi imani bi ayati rabbihim da ayoyin ubangijinsu wallazina hum bi rabbihim la yushrikun waɗannan da ba sa shirka bi rabbihim da ubangijinsu ba sa hada shi da wani ibada ba sa hada shi da wani a ainihin halittarsa sun kaɗaita shi a halittarsa sun kaɗaita shi a sunayensa da sufofinsa والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم يرجعون أنهم إلى ربهم راجعون وأنن دسكمي والذين يؤتون ما آتوا وأن دسكزوا أبندمي أبند ainihin aka ce su jewa shine ya fa'aluna ma ya fa'aluna wa maqa'ifun suna aikata duk abin da suke yi wa duk abin da suke yi suna yi ne wa waje latin amma zuciyarsu tana jin tsoron ubangiji sanda suke yi ba abin da suka ga dama suke yi ba a suna yi suna masu taka tsantsan suna ke dokokin Allah a ciki cewa annahum su raji'una duk ba abin nan da suke yi raji'una masu komawa ne ila rabbi zuwa ubangiji suna da wannan a cikin zuciyarsu to ulaika yusari'una fil khairat waɗannan su ne suke gaggawa cikin ayyukan alkhairi wa hum la sabiquna su kuma masu rigaye ne zuwa gare ta hmm. inda suna rigaye zuwa gare ta to za su ga kuma kyakkyawan sakamako a bisa wannan abin da suke yi a bisa wannan abin da suke yi wanda suke jin tsoron ubangiji to wannan su ne wanda idan an zo ba su littafin su ba ba alkiyama za su ga abu da sauki saboda dama sun kiyaye ba abin da za su gani sai na alkhairi Allah ya ce wuce alkitabu fatarul mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ha to kaga dole su ji tsoro amma su wayannan da haka wanda bai ji tsoron Allah a duniya ba dole ya ji tsoron littafinsa da za a ba shi gobe alkiya hmm. wanda kuma ya ji tsoron ubangiji a nan duniya to ba zai shayin kuma me ba Eh? zai shayin karanta zai ce وقولوا هاؤم اقرأوا كتابي ba zai ji ملاك بدأت a karanta لتاهم saboda mai saboda gargudan hali ya yi ya kokari ya kiyaye dokoki a nan amma wanda ko bai kiyaye ba to a nan fa zai ji tsoro mushfiquna suna ba ji tsoro ya kuna ya wailata na mali hadha kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa عطاء wajadu ma عملوا hadiran Abun duk da suka yi gashi nan a ce. wala ya rabbuka ka ahad wani ka ba zai zalunci wani bai kara masa dugo kan abin da bai ba Allah ba zai wannan amma rabu ka bi zallami lil abid wajen ka baya zalunci ka bayan abin da basu su bai su ce yayi su ce sun yi a ba haka nan abin da suka yi kuma ba zai tauye musu wani alkhairi ba zai ba duk da cewa me shi ya halice su shi ya musu baiwa da shiriya amma ba zai kuma rage musu ba sannan shi ya halice su da suka saba masa ba zai ce yana gwada ƙarfi ya ƙara musu wani abu abinda ba su ba Allah ba zai wani Allah wani wata ya zana da mu samuna da gwamnati za mu karɓi littafin ma hannun dama mu karɓa ba tare da jin tsoro ba karanta ba tare da shayi ba sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم.